barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine yammacin shida ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin bakwai ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda aka fitar da suna dandali da kenan cikin wajen zaria a Nigeria inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine darasi na goma sha shida a cikin tafsirin suratu al Allah ubangiji ya samu dace Arama zai karanta mana ci gaban ilimin kwana jiya daga fadin Allah madaukakin sarki قال ربي إني قتلت منهم نفسا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أمره ونفسه ونفسه قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لأن أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك لأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون نعم Allah madaukin sarki yana ci gaba da bamu labarin a wato abin da ya faru da Annabi Musa bayan barowar sa Madiyana akan hanyar ta komawa. A jiya mun ji yadda aka kwana akan abin da Allah ya ambata na cewa Allah ya ce masa wa an alki asaka ka yadda sandarka فإذا هي فلما رآها تعتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب sai ya ga tana ta juyawa tana motsi kamar wata macijiya sai ya juya da baya Allah ya ce ya Musa aqbil ka dawo wala ta kafkar ka ji tsoro innaka minal amin kai amintacce ne a wajen mu annabi ne kai Allah ya ce mashi usluk yadaka fi jaybika sanya hannunka cikin wuyar rigarka ta khuruj bai ba na bai su'in zai fita da haske ba tare da ciwo ba wadmum ilaika jana min ar-rahbi sannan kuma ka ainihin kame kuibanyanka da hannayenka saboda tsoro Allah ya ce a fadhalika waɗannan abubuwan guda biyu burhanani hujjoji ne min rabbika ila fir'auna wa mala'i daga Allah ubangijinka je ka nuna wa fir'auna da mutanensa Allah ya ce inna hum kanu qauman fasiki lalle su sun kasance mutane ne fandararru to Allah madaukin sarki ya cigaba da bamu wannan labari har zuwa inda muka kwana akan fadin Allah madaukin sarki cewa watin ga annabi Musa yana ci gaba da ainihin karban sakonni a wurin Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa qala rabbi inni qataltu minhum nafsan yace annabi Musa ya ce ya Allah inni qataltu minhum nafsan lalle ni na kashe rai a cikin su fa akhafu an yaqtulu ina jin tsoron kar su ce za su kashe ni wa akhi harun kuma dan uwana haruna huwa afsahu minni lisani ya fi yin fasahar magana fa arsiluhu rid'an ka aike shi tare da ni ya zame mini kariya yusaddiquni ya kuma gaskata ni inni akhafu an yukazzibun ina tsoron kada su karyata ni qala sai Allah ya ce mishi tanashuddu adabuka bi akhika za mu karfafi gwiwar kada ɗan uwan naka wannan ja'alu kuma sultana kuma za mu sanya muku ƙarfin hujja fala yasiluna ilaykuma ba za su iya kaiwa gare ku ba bi ayatina da ayoyin antuma wa man tabakum wa man tabakum al-ghalibun kai Musa da kai da dan uwanka Haruna da wanda suka bi ku akan gaskiya to ku ne za ku yi galaba insha Allah wannan daga aya ta 33 kenan zuwa aya ta talatin da biyar a wannan sura Allah yake ci gaba da ba mu wannan labari Allah yake cewa watin kana rabbi inni qataltu minhum nafsi shi Allah da kanshi yake cewa kala annabi Musa yake inni qataltu minhum nafsi na fa kashe rai a cikin wato yana tuno wancan bakibde da ya kashe bisa kuskure yace fa akhafu an yaqtulu ina tsoron kada har yanzu suna nan suna jira na ne domin dama ya fita ne saboda illal mala'a ya atamiru na dika da ya fitulu fakhruj inni laka min an yanzu kuma ya koma kun ya koma a koye idan ya shige cikin mutane ba a san da zuwan shi ba yanzu ya samu aikin in ya je sai ya tafi gaban fir'auna ya ce ni manzon Allah shi ba ga ba a kama shi da kai ce ina tsoron Allah ya Allah ina jin tsoron kada wannan abin ya ja a kashe malamai suka ce wannan yana faɗan uzuri ne ba wai yana nufin ba zai iya aiki ba ma yana gaya ma Allah ga uzurin da yana fata Allah madaukin sarki ya karfafe shi akai Allah ya kawo mishi mafita shi yasa ya ambaci wannan ba wai yana cewa ne ba zan iya ba ya yace ba zan iya ba sai ya so ya bayyana wa Allah alaƙar da ke tsakankanin shi da waɗannan abokan gaba na shi al-Imam al-Alusi shi kuma yake cewa manufar faɗan wannan shi ne don annabi musa ya ƙara bayyana irin yadda yake neman tsarin allah da ƙarfafawa allah wajen isar da saƙon nan kar a bashi da dabarar shi ka a bashi da iyawarsa yana so ya isar da saƙon ala akmali wajihin mumkin amma kuma yana da buƙatar ƙarin ta'ayidi daga Allah da haka yake ambata wannan magana sannan ya sake ba da salaf ɗin sanadin. wanda zai taimaki waccan matsalar sai ce wa akhi harunu huwa afqahu minni lisan kuma ya Allah dan uwana annabi haruna ya fi ni zalakar zance ko dai saboda abin da ya faru a can baya da a wannan surar ba ambata ba cewa lokacin da yana yaro a wata ranar fir'auna ya taɓa tsinkaye cewa wannan yaron ba gama garin yaro bane ba yaro ne gama gari ba a ko su ɗabi'u da aka gani da suke nuna cewa yaron nan yana da wani sha'ani a nan gaba sai fir'auna ya ɗauki ɗawainiyar cewa zai mai jarabawa sai aka ce a kawo dabino da garwashin wuta ko kuma garwashin wuta da da ɓantaren gurasa ko na makamanta aka bashi sai ya ɗauki wutan har ya kai baki wannan abin da ya kai baki shine harshen shi ya ƙone shi sa ya gari yana da ainihin wato uqdatan min lisani da yake cewa ukulatan yana da kamar a a gargadar baki ko in'ina idan yana magana abin da yake hana shi zance sakakke zaka shine yake faɗa anan cewa yana da wannan matsalar a bakinsa kamar yadda ya faɗa a waje cewa wahalin uqdatan min lisani yafqahu qawli wani wurin kuma yake cewa wa yadhiqu sadri wala yantaliqu lisani ice wani lokaci kirjina yakan yi kunci ina son faɗa abu sai in kasa kamar yadda mai in eh, ina ya yake samun kanshi ga magana kirjinsa yana son faɗa amma harkan ya tarki Wai yi diku sadari wala yantiqu lisani sai ce fa arsil ila haru a kamar yadda kuma fir'aun shi da kansa lokacin da yake goranta masa yana yana cewa am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala ya yakadu yubi ni na fa alheri ko wannan da yake wulakantacce wanda kuma da kare yake magana Fir'auna yana goranta masa ya faɗi wannan zancen daga Annabi Musa ya nemi wannan alfarmar a nan yake cewa farsilhum ma iya rid'an a cikin shu'ara kuma cewa ya kawai fa'arsil ila harun a aiko annabi haruna din a cikin ɗaha kuma yana cewa ne waje alli waziran min ahali haruna akhi ka sanya mana mataimaki daga cikin dangi na haruna dan uwana kuma yadda muka sha faɗa wannan surorin da makamantansu duk sun ke da shin kowace sura tana bayyana abinda ya dace da yanayin ta kaga a cikin suratu maryam da yake nan kuma Allah yana a lissafa ni'imomin da yayi wa annabawa ne wasu daga cikin muhimman ni'imomin da aka yi wasu annabawa abinda aka ce kawai shine wa nadainahu min janibi tsuril aimani wa qarrabnahu najiya waja'alna lahu min rahmatina akahu haruna wazira na abinda aka ambata kawai abinda Allah ya hukunta mun kiraye shi mun kusanto da shi mun yi magana da shi sannan mun sanya mai dan uwansa ya zama mataimakin ba a faɗi wannan talab din nashi ba ba a faɗi bukatar ta yi talab din ba anan kuma cikin suratul alqasas kaga an faɗi duka biyu an ya faɗa cewa wa akhi harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu maqiya a ba duka abubuwa ya fi ni iya magana ya Allah ka aiko shi tare da ni amma a cikin shu'ara sai ka kamar yana cewa ne kawai aiko haruna shi a kyale shi to wancan mutsalaki ne sai a yi taƙayi da shi da wannan can da ya ce fa'arsil ila sai a ƙara da wannan da ke cikin nan fa'arsil ila haruna ma'iya tare da ni sai mu zama annabawa guda ina fatan muna gane to waɗannan duka bayanai ne da Allah madaukakin sarki yake mana game da ainihin abin da ya faru da Allah Musa ne da wannan lokacin shi yasa malamai suke cewa a duniya ba a taɓa ganin wani mutum da ya neman maɗan uwan shi wata alfarma da ta kai wannan Tunda aka yi duniya ba a taɓa ganin wani mutum neman maɗan uwansa wata alfarma kamar alfarmar da Allah musa ya nema waɗansa a ɗan uwansa haruna don babu wani da ya taɓa neman waɗannan uwansa cewa a bashi shi annabta kuma aka ba da aka sanar suke cewa ma shafa'a ahadun shafa'atan a'azama min shafa'ati Musa li akhihi Haruna talaba min Allah an yursilahu fa ajabara babu wanda ya taɓa ceton da ya kai ceton da annabi Musa ya Haruna ya roki Allah a bai wa Haruna annabta kuma Allah ya amsa mishi hasali ma ababan da Allah ya amsa mishi sai da ya kara mishi kamar da Allah yake cewa qad utita su'ulaka ya Musa cikin da Allah yace an an baka to da aka zo za mu ji an ƙara mashi da yace ce aftau ma'ana mafi fasaha yana shi ma Musa yana da fasaha amma kuma ya yadda ɗan uwan nashi ya tsara shi a iya zance da iya tsara magana rid'an wato ya zama kariya gari ya zama abokin kariya ta kamar yadda yake waje waje alli waziran min ahli wasu malaman karatu suna karanta da riddan kamar yadda na ke karanta wasu kuma ridan da tashili ko dai ridan shine asalin kalma daga ar-rida'u wasu karanta shi da riddan da shadda wasu masu karanta da ridan da tashilin shadda ta kuma wasu jin guda ne duka ana karantawa yusaddiquni dinnan shi ma kira'ar asim da hamza suna karanta shi da yusaddiqu bin raf'i ala ila sai da masaban zance ne kin sauran kuma albaqun suna karanta shi da yusaddiqni da tsauri akan kafu da yusaddiqni sai zama jawabu talab yace arsilhu ma iya rid'an yusaddiqni kaga al-farsilu talab ne roƙo ne to akwai abin da yake cewa jawabu talab a larabci yakan zo da jazma kamar da ya can ya ce fa da dauri to haka na masu nan kata shida a yustaddiqni sai ya gazgata ni wannan shine qira'at jumhur a a a shi kuma Asu yake karantawa kamar da arama ya karanta mana kira asim ce riwaya hafsu ya karanta da yustaddiqun akwai ubayyu a cikin sahabbai babban alaran wannan da Ali ibn Zayd al Abidina su kuma suna karantawa da yusaddiqun fa arsilhu ma iya rid'an yusaddiqun sai kuma ma'anar shi fir'auna din da mutanen shi su gaggata ba shi annabi Haruna ya gaggata na ina fata muna ba cewa dai inni akhafu an yukazzibun kaga ya faɗa abu guda ne farko ya faɗi wancan fa akhafu an yaqtulu sakamakon kisan da musu nan kuma inni akhafu an yukazzibun sakamakon annabi Musa yana da masaniya da tarihi akan yadda kafirai suke da karyata annabawa kuma baya so ya fuskanci wannan karyatawa yana so ne a gaggata shi idan ya kawo sabon Allah Allah cikin hikimarsa da iyawarsa kuma da Allah yake cewa da kadimanan na ala Musa wa Harun mun musu baiwa zaka sai Allah ya amsa mishi duka wannan bukatun ya kuma ƙara masa kamar da malamai suke cewa Allah ya amsa mishi kaga abu na biyu da ya roƙa cewa fa arsilhu ma iya ridi an yusaddiquni sai Allah yake sana shuddu abaduka abudaka bi akhika za mu karfafi damtsanka da ɗan uwanka kaga amsa mishi kenan bukatar shi ta farko da yake cewa ainihin wato yana neman a kashe shi sai Allah ya ce ya fi luna ilai kuma ba za su kai gare ku tsoron da yake na farko luna ilai kuma. sannan tsoron da yake yi wannan ya wuce sai Allah ya kara mashi da cewa wa naj'alu kuma sultana za kuma mu kara muku da ƙarfin hujja da Allah ya amsa ni bukatunsa na tsoron kisa da bukatarsa ta mai da ɗan uwansa annabi sannan kuma ya ƙara mai da cewa shi ne ke da galaba shi ke da ƙarfi a saboda babu shakka yana buƙatar ƙarfi din yana buƙatar ƙarfin hujja a wannan karawa sau da fir'auna ba ƙaramin ƙasar kafuri ba ne mara imani sannan kuma ga taurin kan al'ummar shi su kansu banu isra'ila da aka yana buƙatar ilimi mai ƙarfi da baiwa mai ƙarfi wajen iya gamsar da waɗannan mutane ma'ana idan mutane masu sauƙin mu'amala ne kowa na iya musu wa'azi amma idan fandararru ne suna buƙatar wani mai wa'azi da ya bunƙasa wanda yake da hikima yake da tarin ilimi yake da juriya sannan zai yi musu wa'azi da aka banu isra'ila mutane ne masu irin wannan gaddamar mutane ne masu matsalar sha'ani bayan kuma ga shi kan auren sau da haka sai Allah wanda ke sarki ya mishi wannan alƙawarin cewa wani da Allah kuma sultanan bala ya tunna ilai kuma an tuma wani ta ba'a kuma galibu ya ayatina an tuma wani ku ba'a a wal adab da aka ce shine damti nan tsakanin tabukan hannu da gwiwa hannu shi ake ce ma al adab a ana karanta shi a ce abadu ai fataha guda biyu kamar yadda jumhur suke karantawa ana kuma yi karantawa da uddu ubdu da bamma akan ainu kamar da wasu daga cikin makaranta suke karanta shi ana ya karanta kuma a ce abdu da fataha da ɗauri abinda ake nufi anan da a sanashiddu abubaka bi akhika wato kinaya ce akan kama a ce sanu ƙauwika za mu ƙarfafe ka imamu shaukani yana cewa abinda ake nufi anan, sa nu'inuka wa nuƙauwika za mu ƙarfafe ka kuma za mu taimake ka za mu baka taimako kamar da Allah ya kitawa ne wa ma kuntu muttakhidan mudillina abuga a cikin kahati ni ba zan riki masu batarwa zama mataimaka na ba Allah ya ce wa Allah kuma sultana kuma za mu sanya muku hujja da ƙarfi fala yasluna ilaykuma ba za su kawo inda kake ba ta cutar wasu ba za su kawo inda kake ba ta wajen ƙarfin hujja da ayatina ta hanyar mu'ujizozin nan da muka baka waɗanda aka ce fa burhanani wasu kuma suka ce a wannan da ayatina din nan muta'alliqu ne bi mahzufin taqdiruhu a tamna'ani minhum bi ayati za ku tsira daga cutar wasu da ayoyin ko kuma izhaba bi ayatina ku tafi da ayoyin ko kuma suka ce bi ayatina ba'u ne na ƙasa Allah na cewa ne na rantse da ayoyina an tuma wannan umarta ba kuma lagari a duk wannan fasarar malamai suka yi a malamin ci gaba da cewa wato Allah ya ci gaba da cewa an tuma ta ba kuma lagari guna a wasu malaman nawo suna ganin anan akwai takadimi da ta'khiri cewa yadda maganan yake an tuma umanitta ba a kuman galibu na bi ayatin da ku da wanda suka bi ku ku ne za ku ci nasara ta hanyar ayoyin kamar da Allah ya fara cikin shu'ara'i cewa kana kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un ku tafi da ayoyin mu mu Allah muna nan muna jin a cikin d'a kuma Allah ya ce inni innani asma'u wa kaga Allah ya ba su duk iyakar kariyar da suke bukata Allah ya musu alƙawarin ga hujja nan ya musu alƙawarin zai kare su ya musu alƙawarin ba za a ci galaba a kansu ba ya musu alƙawarin kuma ina nan tare da ku ina ji ina gani da ka suka samu ƙwarin gwiwa a annabi Musa a lokacin ya samu ƙwarin gwiwa ya tawo ya ya da ya sanar da ainihin dan uwansa cewa ga halin da ake ciki Yusuf wannan aya ita ba. kamar ayin da suka gabata da kuma wanda suke tafe suna ɗauke da fa'idoji masu yawa daga cikin fa'idar shine akwai nuna gaskiyar da annabi Musa yake tare da ita tun da muke bin tarihin sa nan, mun same shi mai gaskiya da je gun wancan sarkin nasa falamma ja'ahu wa qasta alaihi alqasas ya bashi labarin da abin da ya faru da ya alƙawarin aiki da zai yi na shekaru ya karya wannan alƙawarin sai da ya cika wa'adinsa nan ma da yazo wurin Allah madaukakin sarki jiba irin gaskiyar da ya faɗa Allah ya fi shi sani amma da aka yake cewa inni qataltu minhum nafsan na yi kisan kai sannan kuma wannan yana nuna nagartar zuciyar annabi Musa jiba irin yadda kawai yayi inviting yayi requesting cewa a bai wa dan uwansa annabi subhanallah wace irin lafiyar zuciya wannan bawa yake da ita da aka zaka ga duk al'amuran annabi Musa ya kasance mutum ne mai gaskiya mutum ne mai taimako mutum ne mai sanin ya kamata mutum ne mai dattaku da amana muka ka kalli duka gaɓoɓin da muka yi tarji tun daga ababen da suka faru na taimakon wannan bakirfe da yayi da inda ya taimaki waɗannan 'yan mata da alaƙa shi da mahaifinsu da duk abubuwan da yayi yi za ka same shi mutum ne mai gaskiya mutum ne mai sanin ya kamata mutum ne mai dattaku saboda haka baya jin wata hassada ko wata ƙiyayya ko wata gaba wanda zai ce bari shi kadai ya kadaici da wannan falalar wato shi ba irin yan uwan annabi Yusufa ne da kawai suka kalli abin da ke faruwa na tsarin Allah wanda Allah ne yake sa wani ɗa ya fi soyuwa a zuciyar mahaifi fiye da wani ɗan ba yin mahaifin ba amma da haka suka ce da yusufu a habbu ila abina minna wani hannu usma ya za a yi Allah ya za a yi a ya za a babanmu ya fi son yusuf fiye da mu bayan mu muka fi yawa suka ce babanmu yana kan bata mabayyaniya ba su tsaya nan ba suka ce uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qawmin salihin shi annabi Musa ba irin wancan dan gidan Adamu din ne falamma qarraba qurbanan go قال لأقتلنك تقبل من أهلهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كان العقد لنا dan gida annabi Adamu, wanda ya fara kisa saboda sanyi wani aikin lada an karɓi dan uwan shi ba an shira shi ba hasada ta taso mai kawai ce wallahi sai in kashe kuma sai da ya kashe shi amma shi annabi Musa nema yake yi tarayya da dan uwansa a cikin falalar annabta babu shakka wannan yana nuna kyakkyawar zuciyarsa kuma yana nuna mana yadda Allah ya ba shi inaya Allah ya ba shi kulawa ya kasance mutumin kirki da kyakkyawar zuciya da kyakkyawar manufa sai Allah ya kare shi Allah ya kare shi daga kisa tun farko tun yana karami Allah ya kare shi daga kisan banu Isra'ila kibtawa dan da ya musu wannan laifi Allah ya kare shi a cikin tafiyar shi ta tsawon kwanaki da ya a cikin wannan sahara bai halaka ba bai samu matsala ba Allah ya ba shi falala ta annabta sannan kuma Allah ya kare shi daga sharrin fir'auna ba ya bashi annabta da kan kana neman taimakon Allah ina 'yar Allah to ka zama kai kokari ka zama ka da kyakkyawar zuciya ka zama zuciyarka mai kyau ce sai Allah ya baka inaya sannan a yana nuna annabi Musa yana koya mana tabbatar da falala ga masu ita ya yi da cewa dan uwan shi ya fi shi fasaha bai boye sai kan kasan wani wanda ya fika nagarta akwai ka ilimi karka ki faɗan falalarsa ko arziki ko duk wata falala da Allah ya wani kada zuciyarka ta kasa ambata falalan masu falala wannan ba zai rage falalarka ba kaga duk da wannan itirafin da yayi annabi Musa a cikin lissafin annabawa ya fi annabi Haruna ɗaukaka. kuma shi annabi Musa yana cikin ulul azmi na rusul shi ko annabi Haruna a matsayin kamar da ya faɗa ne waziran min ahli mataimaki ne gare shi ka mu koyi a bayyana falalan masu falala ba tare da musu hasada ko bakin ciki ba sannan wannan yana nuna cewa mai wa'azi ko mai karantarwa ko mai da'awa yana buƙatar mataimaka yadda annabi Musa sannan ya neman Allah ya bashi mataimaki kamar yadda zamu ji game da annabi Shu'aibu da Allah yake ba da labarin cewa kafirai suka ce walaula rahatuka la rajamnaka wama anta alaina bi ce wallahi Allah ya suka Wadan kana da dangi da mabiya da almajirai ba da dinga jefe ka wallahi ba ka da wani mutunci a idan saboda idan mutum yana wa'azi yana buƙatar mataimaka ɗalibai abokan aiki da sauran wanda za su kai shi wannan aiki na karantarwa haka kuma kenan mai wa'azi da mai karantarwa yana bukatar fasahar magana yana buƙatar zama ya iya magana ya iya zaɓen kalmomin da zai faɗa ya san inda ya kamata ya magana mai zafi ya san inda ya kamata ya mai sanyi ya san inda ya kamata ya kausasa ya san inda ya kamata ya ba hankali domin shi fasaha shine aje kowace kalma da kowace magana inda ya dace a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari da Muslim manzo Allah yana cewa inna min al-bayani la tishra lalle a cikin iya zance akwai wani abu wanda ke rinjaye zukatan jama'a a ga shi annabi Musa nan fatan shi ya za a yi a karɓi sabon Allah da aka yake ta masakon shi yace fa akhafu an yukazzibun yana jin tsoron a karyata sannan yana buƙatar mataimaka wanda za su taya shi da gaske mataimakan yana buƙatar mutum da ya iya magana da ka za lura cewa wato shi ne wa'azi ya yi ƙoƙari ya fahimci ya zai gabatar da saƙon Allah don a gaskata shi ya sa sai na da yake faɗan kalmar shi mashahuri yake cewa khatibun nasa ala qadri uquli yi magana da mutane a bisa gwargwadon hankalinsu kar ku sa su dinga ƙaryata Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam ka je kawo mutane magana tafi ƙarfin hankalinsu ta saba wa hankalinsu akwai tendensin su ƙaryata sakon Allah ka kai baka kiri ba kai mai kai mai wa'azi mai wa'azi ya zama gayarsa ba wai yayi tamore ya ba mutane haushi ya harzuka su ko ya kirkira wa kanshi abokan gaba ba a'a manufarsa a karɓi saƙon Allah domin mai talla ne shi kamar mai sai da kaya ne manufarsa wato kayan ya yi promotin ɗinsu a saya mutane su amince da tallar da yake su saya ya kamata masu wa'azi da masu karantawa su fahimci wannan akwai mutanen da su tunanin sun suna wa'azi kawai su yi ta mori dama sun riga sun lissafa suwa ne da suwa ne da suwa ne makiyana ne saboda haka kawai bari ni ma na bi su da kiyayya to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya wazi shi annabawa ma ba haka surana ma ba haka suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taifa suka jefe shi suka kore shi suka aibata shi aka zo aka ce in ka yarda mala'ika ya ro ya ce Allah ya ce in ka yarda a kifar da su kawai gaba daya shikenan an shafa labarin garin Na'ifa sai tarihi ya ce a a basu in ba su imani ba ƴaƴansu za su imani haka duk irin bala'in da mutanen maka suka kunsa mai da ya ci su da yaƙi da ya ce ya ce duk wanda ya shiga busu Ziyara ya tsira duk wanda ya shiga ka'aba ya tsira suka taru suka ya ce me kuke tsammanin zan aikata muku suka ce ai kai mutumin kirki ne dan manyan mutane mai hankali mai dattaku da haƙuri ba mu san ka ɗaukar fansa ba kawai mu mishe ce to shi kenan ku je na yaji mu bisa suka musulunta har turawa masu rubutu akan tarihi suna jinjina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan cewa ba taɓa ganin mutum mai ahuwa irin wannan sakamakon haka sai kowa ya musulunta to kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam cin riba sa ne a ce al'umma shi duka ta tsira duka an musulunta an tsira cin riba sa kenan ba a ce wasu sun halaka ba to ka duba yadda shedan ya labbasa ma wasu mutane masu wa'azi waɗanda su tunaninsu kawai su harzuka mutane su fusata su su ba su haushi mutanen su ƙara nesa da gaskiya to wannan talbiki ne na iblis ba ta farki manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta farki manzon Allah shine kokarin yi wa gaskiyar nan kyakkyawan packaging zai sa a karbe ta kokarin bayyana wa mutane alfanunta dan su gani su karba ƙoƙarin cire musu duk wata da duk wani abu da ya tsaya musu a zuciya saboda su karɓi gaskiya wannan shine ya kamata ya zama usulul lewat kamar yadda annabi Musa ya karin manta muna faɗin cewa duk musa wa'azinsa da da'awarsa tana da kama da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta a wannan bugiran jibe da anasa ta zo mishi babu shiri haka ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi babu shiri babu wani shiri haka kawai yana zuwa malaika ya kama shi ya matse shi ya matse shi ya matse shi yace mishi ika ta kashi ma annabi Musa nan yana zuwa kawai yace yace an ce mishi ni ne Allah ubangijinka zan aike ka gun Fir'auna Fir'auna nan shine mutumin da Musa yake matuƙar tsoron sa so wannan kamar da ta bamu dama mai ta ganin yaya za mu ci moriyar irin usulubin da ya amfani da shi sannan wannan yana nuna cewa taimakon da Allah yake baiwa masu wa'azi da masu karantarwa da nasarar da za su iya samu to falalarta na komawa ne ga Allah ba ga iyawarsa ko ga kayi wa'azi ana ta fahimta Allah ya sa mutane suna ta aiki da karatunka suna bin fatawoyinka to karka rudu ka ɗauka iyawarci ko dabararka ko ƙarfin iliminka ko fasaha ka yin Allah ne kamar da annabi ba mu labari cewa ni ne zan kare ku yace wasu annabi Musa fala yaslu da ilayku ma ba za ta kawo gare ku antuma wa man taba'akum al-ghalibuna ku za ku yi nasara Allah ne yake ba su da nasara ba iyawa ka saboda ko ka samu nasara a wani abu nan wa'azi ko karantarwa to kamar da al'amarin ga Allah shi ke da ba da nasara sannan a wannan aya hadda ta nuna mana cewa idan mutum ya samu wani alkhairi yana daga cikin mustahabbi ya tarayya da ƴan uwansa na kusa a cikin alkhairin bai da Allah ya gawa manzala sallallahu alaihi wasallama wa anzir ashiratakal aqrab ka fara yin wa'azi ga makusantarka in ka samu alkhairin dukiya alkhairin ilimi alkhairin sarauta alkhairin duk wata daukaka wanda ya kamata su fara cin moriyar wannan alkhairin sune aqrabun nasi ilaika kar ka zama inuwar jinya. annan musa bai tunanin wani can nesa ba sai dai fara tunanin ɗan uwansa wa akhi harun a afsaw min lisan kaza duk sanda ka samu alkhairi ya kai ɗan uwa musulmi to ka fara tunanin yan uwanka makusanta su mora alkhairin nan kafin wasu na nesa su mora saboda suna da haƙƙi na musamman a kanka har ila yau daga cikin wannan aya akwai bayani akan sunna Allah game da yadda yake taimakon annabawansa Allah ya riga ya tsara cewa zai taimaki annabawa da manzanninsa akan isar da saƙonsa kamar da ya ambata a wurare daban-daban kuma a cikin ta faɗin Allah maɗaukin sarki wala da sabaqat kalimatuna li na al-mursalina innahum lahumul mansuruna wa inna jundana humul ghalibun Allah yake mun riga mun zartar da ƙaddaran mu game da bayinmu da muke aiko su cewa hum. lallai su man annabawa humul mansurun su za mu taimaka fa inna jundana da ghalib din da sojin Allah suke so su nasara haka nan a wani waje cikin suratul mujadala Allah yana cewa kataballahu la aglibanna ana wa rusuli Allah ya kaddarta cewa ni da annabawa da manzina mu za mu nasara Allah Allah ya ce inna Allah la qawiyyun aziz haka nan Allah ya sake cewa a ah, a ah, wala kad kuzibat rusulun min qablik yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi hakika an karyata annabawa gabaninka ya suka yi sai Allah yake fa sabaru sai suka yi hakuri alama kuzibu suka yi hakuri da irin karyata wadda aka yi musu da cin mutuntun da aka musu Allah yake wa udu an cutar da su hatta atahum nasaru sun ci gaba da hakuri har taimakon ya zo gare su wani lokaci annabawa da su da mabiyansu sukan sha wahala har su ɗauka kuma da Allah yake cewa hatta ya kular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullahi har su ga kamar nasarar mata an jira an jira su ce wai yaushe Allah ya taimake mu dan sallallahu alaihi ya ce wa sahabbai ku yi hakuri wanda suka gabace ku akan ɗauki zarto a yanka tsakiyar kan mutum har a cike tsakankanin kafafunsa guda biyu ba zai ba zai rinda ba ba za su fasa addini saboda haka Allah ne ya riga ya alƙawari cewa sai ya taimaki wato gaskiyarsa sai ya taimaki ƴan saƙonsa sai ya taimaki annabawansu a cikin anbiya Allah yana cewa wala qad tamna fi zaburi min ba'di zikiri an al-arda yarithuha ibadiy salihun hakika mun rubuta a cikin littafin mu na littattafan na rubutu in ji Allah min ba da zikiri bayan an bato cewa Allah al-arda yusuwa ibadiyya salihu haka nan Allah ya sake alƙawari yake cewa inna lanansuru rusulana Lallai mu wallahi sai mun taimaki annabawan mu wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi wallazina amanu fil hayati duniya. wa yawma yaqumul ashhad a nan duniya da kuma ran da za a yi komai a gaban kowa Allah ka tsare mu irin waɗannan dai suna nan da yawa a cikin ayoyin Allah sai Allah ya ce mene falan ma za a Musa falan za a Musa falan ma za a Musa bi ayatuna qalu ma hada qalu ma hada illa sihrun muftara wa ma sami'na آبائنا الأولين الله يتي فلما جاءهم موسى بآياتنا haka ne ko babu bayyanatin falamma ja'ahum musa bi ayatina bayyinatin ba karanta bayyanatin qalu ma hadha illa sihrun muftara وما سمعنا بهذا في آبائنا الأول الله يكي فلما جاءهم موسى بآياتنا yanzu annabi Musa ya riga ya gama wannan ganawa da Allah ya gama shiri ya taho an tsallaka ya zo har ya isar da sakon Allah ga annabi Haruna cewa Allah ya aiko mani da kai da haka za zamu je gun Fir'auna mu mushi wa'azi nan ne wuri na farko da za su fara yin wa'azi Allah ya ce mana falan ma ja'ahum Musa bi ayatina to yayin da annabi Musa ya zo musu da ayoyin bayyinatin wanda suke ga sunan karatu ne dalla dalla qalu sai suka ce ma hadha illa sihrun muftar ai wannan ba komai bane illa sihiri da aka kirkire shi wa ma sanina bi hadha fi aba'il al-awwal mu da dai mu taba jin labarin irin wannan abin da ka zo da shi na cewa Allah ɗaya ne a bauta masa ba mu taɓa jin wannan a cikin iyayenmu na farko ba wannan ita ta talatin da shida gaba da bayani akan wani sabon babi a tarihi na musa ya gama tafiyar ya iso garin misra kuma gashi ya zo gaban fir'auna da jama'arsa har ya musu wa'azi Allah yake falamma jaa hum bi ayati yayin da annabi Musa ya ba musu da ayoyin su ayoyin hum din wato fir'auna wa malak shi da jama'arsa ayatina ma'ana dalilan nan da aka bashi da hujjojin da aka bashi da mu'jizar da aka bashi sai suka cewa annabi Musa wannan abin da ka zo da shi da alladhi ta bihi in huwa illa sayr sannan haifar ba kamar bane illa bokanci muftaran muftaran da ma'ana muftarun wa masnu'un zama aka yi aka kirkire shi doktorin ɗinsa aka an tsaya an tsara shi ne kawai don wannan manufa wato abu ne tsararre amrun ne dubbira dilailin ai mu za ka gaya ma wani sabon zance ka je kawai ka shiryo shiryayyaka ka zo za ka yi kaza wani wajen shine har suke mashi wani gol cewa alamdu rabbika fina walida wala bitta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al ghawi kai ne zaka wani kai ne zaka yi wa'azi nan aka tsinto ka aka rene ka har ka girma ka zo kai wannan abin da kai na kisa ka gudu yanzu ka zo ka ce mana Allah ya yi kuka ba za mu ji ba dama wannan shine abin da ya tsammanta daga wannan kafira ile kuwa abin da ya faru kenan sannan suka ce bayan nama suka ce wa ma sami ina bihara kai da ɗai ma wannan abin da kake faɗa ai sabon abin sabon addini ne ba a taɓa jin shi ba ya bayan al'awali eh suka ce sam ba a taɓa jin bayani akan bautar Allah shi kaɗai babu shirka ba a taɓa jin sako cewa ga wani wanda Allah ya aiko cikin mutane ba taɓa jin wannan suka ce sam ba su san wannan wannan shine a ɗabi'ar kafirai wannan ayar da kawai suke gwada mana shi ne wannan ɗabi'a ta kafirai Da cikin ɗabi'un nasu na farko kafin nan mu sani wannan yana nuna cewa addinin Allah yana ginuwa ne akan hujja kaga yace bi ayatina falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyana nan Musa ya je ne da ayoyi ba ya je ne da surutu da analysis da misalai da wani zance na ra'ayin shi ko wata bid'a da kirkiro ba wato shi addini ana yin shi ne da abin da Allah ya ce da abin da annabawan da Allah ya aiko suka ce sai ka aje ra'ayinka a gefe ka aje tunaninka ka aje experience ɗinka ka aje duk wani abu wanda ba Allah ne ya aiko ba a yin addini ce kar ka fara tuma addini da cewa to me yasa za a ce kaza ai da kaza dai aka ci. addinin Allah ana yin shi ne da hujjoji shi zaka ji ya ce ayatul bayyinat a tambaya baya kuma yake fa zalika burhanani min rabbi? ayoyi ne da aka aiko shi ba a bashi ya je yayi da ra'ayinsa ba Allah da aiko annabawa bai ba su je su yi da ra'ayinsu ba sai ci ga abin da ke so ai su abin da ke so ai su ma na su bi su da ka magana wannan jama'a duk inda addinin musulunci yake ka yake ka fahimci karantarwarsa shine abin da Allah ya aiko ya ce a faɗa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayani ya tabbata daga shi shine shine addinin musulunci to abinda muka fara faɗa na sunnar kafirai game da mu'amalarsu da annabawa shine na farko daga cikin sunna da ta shahara a cikin kafirai shine cewa saƙon Allah bokanci ayyana saƙon Allah da cewa bokanci ne to wannan yana daga cikin sunnonin kafirai sanannu kamar da Allah ya bada labari wa kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnunun sai Allah ya ce mene atawa sauri bal hum qawmun ba'u Allah ya ce wa kazalika irin haka yadda kaji ma atalladina min qablihim min rasul babu wasu kafirai da wani annabi ya taɓa zuwa gare su illa ƙalu face ce sun ce sahirun ai boka ne ma mazulkusti ce. Allah ya ce atawa sau saubihi wai shin kafirai suna barwa junansu gadon wannan tunanin ne mana duk wasu kafirai idan sun gama kafircinsu kafin su mutu suna wa 'ya'yansu wasiya ne cewa to duk da wani ya ce Allah ne ya aiko shi ku ce mahaukaci ne ku ce boka ne su ma su zo su faɗa ka su ma kafin su mutu su ba 'ya'yansu wannan gadon Allah ya ce aka wa bihi kamar ka ce kafirai na ko'ina duniya sun wa juna wasiya da wannan kafirci Allah ya ce ba haka bane bal hum qaumun tawu su dai mutane ne kawai masu wuce iyaka gawa a wani waje haka Allah ya sake cewa yana bada hikaya game da wani cikin quraishawa Allah ya ce mutumin ya ce faƙala in hadha illa sihrun yu'sar in hadha illa ƙaunin bashar wannan kafiri da ya ji magana Allah ya ji ta ratsa shi ya rasa yadda zai yi sai ce ina za illa sirri yusuf ƙarya ne bokanci ne wallahi da ya rasa hujjar da zai kawo ya iya ta magana ya ce in haza illa ƙaunar bashar wannan zancen mutane lokacin da shawa suka turo su haida ɗan amma ya zo ya ji zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ji ya ji ya ji suna takama da shi a cikin fusaha da ya koma a wata riwaya aka ce ranan ya kasa ma zuwa majalisar da yake zama sai da ya je gida ya yi baccin gajiya da baccin tunani tukunna gari ya waye ya taho aka gadi aka gan cikin irin mutasharribin zihin kamar alama akwai abin da ke damun shi suka ce ma duka ya su hai ko me matsalar ka ya zauna ya shiru ya ce wannan mutumin wannan mutumin wato yana rufa annabawa sallallahu da wasallam ya ce in dai ba ba da gaske yake Allah ne yayi kushe tsakanin sama da ƙasa ba boka yin shi haka wannan mata ita ma ta faɗa ko mai ruwan nan da annabi ya ce a je a neman ruwa akan hanya aka tafi aka je ana neman ruwa aka ganta ta ɗebo ruwa aka ganta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mata kyauta aka an shiru aka amfani da shi mata je kauyen haka take cewa mutumin ne in dai ba da gaske yake Allah ya aiko shi ba ma ta ta ajimu sama'i a alamar bisihiri wal kuhanati min saboda abinda aka ga aka yada musu an yada musu yayi boka ne ai ɗan sihiri abinda kawai suke suka iya faɗi kenan a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam boka ɗan tsira haka Allah yake cewa wa kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulun illa qalu sahirun aw majnun Allah ya sake cewa kuma fa qala in hadha illa sirrun yubsar in hadha illa qawlul bashar Allah ya ce fa yi faqa haka faɗin Allah wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura azzalimai ma'ana kafirai suka ce ba wanda kuke bi din ba kowa bane face wani mutum da Allah da da aka riga aka mai aka aka sirce shi sai ai ai da aka Allah da yana bayani akan kafirai yake cewa tashabahat qulubu zukatansu sun yi kama da juna to din da kafirai suke haka zaka ta suna da wannan kama da juna wajen ƙaryata gaskiya da yi mata irin wannan bakin fentin a suna ta gaba ta katare da ainihin cikin nuna mana ita ce sunnar cewa ai ba taɓa jin wannan ba ba mu ga ba da kakanninmu suna yi wannan ma sunar katare ke. ma samina bi hara, fi a al-awwali a wanda Allah yake cewa a wani waje da Allah yake cewa a suna cewa ne suna cewa ma alfaina alaihi ba'a. ba mu samu iyayenmu a kan shi ba tabi ma na alai a bawana a'a za mu bar abin da muka samu iyayenmu ne a kai haka suke faɗa haka da Allah ya ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma inna ala asarihim muqtad qala aw jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafir haka Allah yake ba da labari a a cikin dabi'ar kafirai da suke cewa Allah yake kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadir ba mu taɓa aiko wani manzo ga wata alƙarya gabaninka ba illa qala mutrafuha Ba ce manyan garin masu a ji. sai sun ce sai sun ce inna wadanna aba ana ala umma sai a mu mun tashi mun ga iyayen mu ga abin da suke wa inna ala asarihim mu kuma su muke bi Allah yake sai annabin yake musu qala qala awalu ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum yanzu nan wannan yake ce amsa ku ko da a ce na kawo muku abin da yafi na iyayenku shari'a sai sai qalu illa bi ma wasu bihi ka ja ku kuma me mu ba mu ba ba su ma a kwatanta a da da na annabawan da na iyayensu wanne yafi kawai su dai su riga sun karyata ba za su ba wannan yake sunna kafirai kuma duk wanda yake irin wannan to ya sani yana bin tafarkin kafaran farko ne wanda duk abin da ya ji sabo na karatu ko na sunna ko na addini ko na tauhidi amsa shi kawai shine ko mu san da wannan ba mu taba ji ba ba mu taba gani ba to ina zaka taba ji har ka taba gani kai ba malami mai bincike ba kai ba masani ba kai ba dalibin ilimi ba kai kawai kana rayuwarka inna ilaha illa duniya na mutu wa nahaya wa ma yudkuna illa dahar kai kawai abincin da kake nema din da aka ganka kawai mai kake nema abinci nema abinci ko shi ne damuwarka ka ci ka sha ka yi sutura ka yi aure ka gina gida ka shi ka fita kawai damuwarka kenan to ina za ka ji ilimi za ka dole ko kullum ka ji an faɗa abu sabo to kafin ka karyata tsaya ka kalla me matsayin shi karka zama ɗan awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum ba su. ina fata mana gane zama. mutumin da ba ɗalibin ilimi ba ba mai karatu ba ba malami ba ba mai zama a cikin masu karatu ba ba mai bincike ba ba masani ba kai gama garin mutum ne kawai ai dole in ka shiga cikin wasu mutane ka ji abin da baka sani ba a wajen su idan kai ba ɗan siyasa bane ka shiga cikin 'yan siyasa za ka ji sabon magana a wurin su idan kai ba ɗan boko bane ka shiga cikin 'yan boko za ka ji abin da baka sani ba a wurin su idan kana namiji ka shiga cikin taron mata za ka ji abin da baka saba gani ba a cikin su ko za ka ka dinga cewa goma san wannan idan eh, ma an san ba ku san shi abin da ake fata shi ne ku imani in gaskiya ne in ka koma su ki shu'ara za ka ga labarin annabi ibrahim da al'ummarsa wannan abin shi ne jigon rigimarsu wato da alaihim na ba ibrahim iskala da abihi wa kaumihi ma za ta abudu kanu na abudu asnaman fanazallu laha akifina nabi ibrahim da ya zai mutanen shi da baban shi me ya ce musu da kuke bautawa ta ce muna bautar gumaka ne kuma a gaban su muke kwana a gaban su muke tashi sai yace kala yace musu hal yasma'unakum suna jin ku ne in tad'una inda ku kiran su aw yanfa'unakum aw yadurrun ko suna iya amfana ko su tada ku suka ce a a qalu bal suka ce duk ba wannan fa me suka ce illa wajanna aba'ana kadhalika yaf'aluna abinda muka tashi muga ana yi ne wa kunna zuriyatan min ba'di a wani mu ka mun gana yi da ka kuma shi zani inna wa ka la kai yafalu sai ce laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin lalle da ku da iyayenku kun kasance a cikin bata mabayyaniya da aka da ba mu kiyaye wannan ban taba ji ba ko ban sani ba ba hujja ba ce hujja shine menene magana da aka faɗa me ingancinta a didi ingancinta mu gane wannan ban sani ba ko ban taba ji a gun malami na ba hujja ba ba hujja ba ta dai hujja ta kakarai sannan iyayen mu ba sa yi ko mu ga ana yi a garin bashi ba hujja ne. da ce iyayen ku annabawa ne ko iyayen ku sahabbai ne ko iyayen ku malamai ne sai ya zama hujja kaga idan annabawa ne sun zala sallallahu alaihi wasallam ya sa Fatima ta cire kayanta na Umara sai na ne zai ce me yasa kika haka ta ce amara ni a ci babana ne ce nan babanta annabi sahabbai da suka tashi da suka taso tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan suna koyi da su akan abubuwa da yawa saboda sahabbai ne su hujja ne su haka nan malamai wanda suke na sunna ana koyi da su kamar yadda ne anan yake cewa wa yaqtadi bil muttabi'ina bi sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma mutanen garinmu mutanen garinku mutanen anguwa kabila dangi ƴan uwa yaranku wannan su ba hujja bari addini da ka abin da suke yi bai zama hujja ba abin da ba sa yi bai zama ba addini ba karka ce karka sake ka saba da faɗin wannan magana cewa mu mu gana yin wannan a ƙungiyarmu ko a masallacinmu ko a mu ko a garinmu duk ba a yin wannan da ba za mu yi ba a'a abu sawun maganar menene matsayinta a shar'anci menene abin da yake cikin ta addinance to wannan shi ne determine a karbe ta ko ka a karbe ta wannan hujjoji ne irin na katare kamar yadda in kai istiqra'i alqur'ani zaka gansu da yawa to mu ko musulmi daga cikin abin da aka umarce mu da shi akwai guje ma hanyar kafirai aka aka ibn taymiya halitta ke musamman shine iktida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil bayt guje ma ɗabi'arsu da halayensu da al'adunsu da addininsu da take-takensu kai hatta irin sir da suke sakawa wanda in ka saka za ka kayi kama da su shara ta ka guje mata to raka zama mu kiyayi wannan na san kana yawan zuwa bakunan mu unconsciously muna yawan amfani da irin wannan kalmomi da irin wannan magana cewa ai ba a taba jin kaza ba ma sani ina da haza ba mu taba ji ba yau ka taba ji ya rage a ina magana take a ina magana take yanzu Qur'ani da yake hannun kowa kullum ake karantawa abu nawa ne yake cikinsa wanda kai da kama iya karantawa ko ka haddace ko ke karanta da shi za a karanta ta hannun ka kamar baka taba ji ka ji wani abu kamar ashe ma haka ne wannan fa ƙur'ani kenan da ke hannun kowa sai na kuma ga littafan hadisai littafan fikihu littafan tauhidi da sauran musulunci wanda ba a hannun kowa suke ba suna hannun tsirarin mutane ne kuma tsirarin ma ba kowa ke karantawa masu karantawa kuma ba duk abin da suka karanta suke zuwa su fara su karanta so da ka dauki wannan dabi'a ta cewa duk abin da baka taba ji ba ba za ka yadda ba a ka dinga tantance menene abin da yake da hujja sai ka yadda abin da bai da hujja dama wurgi za a yi ko mu gane ka'idar hujja kamar da muka ambata hujja shine Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce malaman musulunci cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan sun fassara fassara kaza da wannan shine hujja kuma duk malamin da ke karantawa a kiyaye wannan in yana da hujja to baya bari a bishi bashin in ya faɗi magana to ba sai kun ji alaga ta malam ba mu hujja ba zai ba ku in ga bai ba da hujja ba to alama bai da ita ne amma duk malamin da ke da hujja zai jira sai an ce ga hujja sai ya faɗi magana shi da kanshi ce saboda Allah ya ce kaza saboda annabi ya ce kaza a karantarwa ne a hudu ba ne a mujadala ne ko a ina ne duk malamin da ke da hujja baya wasa ne kuma ita ce karfinsa in ka ji malami na magana kawai zama iya zance ne kawai nashi da kwatance da wasu sharhohi da ta'alika to wannan magana shi ce da ya daidaita ya rage in ka da irin takardu ba kai da kana ba mushi kayan amma malamin da ke da hujja bai numfasa wasu ya faɗi ta Allah ubangiji ya tsare wannan ke wannan suna daga cikin wato muhimman darussa da ke cikin wannan aya bayani akan sunnar kafirai game da ƙaryata gaskiya ta hanyar cewa ba taɓa ji ba da kuma ta hanyar cewa su da iyayensu ba haka suke yi ba wannan dai a cikin addini ne musan da cewa ba hujja ba ce ba kuma abin karɓe ba ce a saboda yadda lokaci ya ƙure ina ganin bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi daga ainihin wato aya da ke biye shi aya ta talatin da bakwai inda zamu ci gaba da tattaunawa a fadar fir'auna tsakanin shi da annabawan Allah annabi Musa da Haruna alaihi wassalam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين